قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياه الدنيا سيما سهر النسكه وفرعون ba za mu taɓa fifita biyayya a gare ka ba ya kai fir'auna sama da biyayya ga abin da ya zo mana na ayoyi bayyanannu kuma ba za mu taɓa fifita ka akan Allah wanda ya halice mu ba kai duk abin da za ka yi da mu ba ka da wani iko a kanmu sai dai a wannan rayuwa ta duniya mai gushewa kuma ikonka zai gushe